Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan wani lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na daren Laraba 17 ga watan Agusta. a babin rahotanni za a ji cewa nijar da libya sun rattaba hannu kan wata yarjejeniyar cinikayya wadda suke ganin za ta amfani sauran kasashe ma dama ce wadda za ta ba da bunkasa da kasuwanci tsakanin kasashen laraba da kasashen turai daga arewa zuwa samu da sauran kasashe na afirka idan mun kaɗa gane kuma za a ji cewa ƙungiyar 'yan jaridar ƙasar ta sa kafar wando guda da wata babbar masarauta sai dai wani na ganin kowane ɓangare na da nasa kuskuren rashin dai fahimtar juna ne aka samu kuma gaskiya wasu manema labarai wani lokaci sukan wuce gona da iri sukan yi wa masarautu na gargajiya kallo na hadarin kaji kamar kowace ranar laraba yau ma hassan umar tambuwal na tafa da rahoto na musamman wannan karan kan sana'ar dusa za a ji labaran wasanni daga ridwan abbas to amma kafin nan ga hanifa da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labarin duniya gwamnatin taliban ta afghanistan ta faɗa yau laraba cewa jami'an tsaronta sun kashe wani kwamandan 'yan tawaye da ke gudun hijira a wata musayar wuta da aka yi a kusa da kan iyakar iran ma'aikatar tsaron ƙasar ta bayyana mutumin da aka kashe a matsayin maulawi mahdi wanda ya fito daga kabilar hazara 'yan shi'a tsararru a ƙasar kuma ya shiga ƙungiyar taliban ta 'yan sunni gabanin su kwace mulki a bara daga gwamnatin afghanistan da ke samun goyon bayan kasashen duniya a lokacin ma'aikatar ta kira mahdi a matsayin shugaban 'yan tawaye a balkab gundumar da ke da arzikin ma'ajinan kwal a lardin sar e da ke arewacin kasar tana mai cewa ya gudu zuwa tsaunin da ke kusa da shi tare da wasu mayakansa bayan sun yi tawaye ga gwamnatin kasar gwamnatin taliban sanarwar ta ce an tare kwamandan 'yan tawayen a aka kuma bindige shi har lahira a lardin herat da ke yammacin afghanistan rundunar sojin amurka a nahiyar afirka africom ta tabbatar da cewa wani harin da amurka ta kai ta sama ta kashe mayakan al-shabab fiye da sha biyu a somalia cikin wannan mako wanda shine hari mafi muni da aka kai wa kungiyar ta'addanci cikin watanni Maryam amurka ta fara ba da rahoton harin ne a ranar litinin africom ta ce a wata sanarwa da ta fitar a yau laraba ta yi lugudan wuta kan 'yan ta'addar al-shabab da ke kai hari ga sojojin kasar Somalia a wani wuri mai nisa kusa da tidan Somalia a ranar lahadi abinda rundunar ta kimanta da farko shine na cewa harin ya kashe 'yan ta'addar al-shabab sha uku kuma babu wani farar hula da ya jikkata ko ya mutu in ji africom jami'an soji a yankin tsakiyar somaliya sun faɗa wa murya amurka ta wayar tarho a yau litinin cewa harin da amurka ta kai ya kashe mayakan alshabab sha hudu a yankin hiran da ke tsakiyar somaliya bayan fashewar abubuwa masu yawa a wani ma'ajiyar sojoji a yankin crimea da rasha ta mamaye shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya gaya wa mutanen da ke wurin da sauran sassan kudancin ukraine da su yi taka tsantsan su kuma guji wuraren da sojojin rasha ke ajiye harsashi da kayan aiki dalilan fashe-fashe a cikin yankin da aka mamaye na iya zama daban musamman na yin amfani da fassara da su kansu masu mamayar ke amfani da ita wato matakin rudu a cewar zelensky a cikin jawabinsa na baya-bayan nan amma dukkansu suna da ma'ana guda lalata kayan aikin 'yan mamaya su sojoji da sauran kayan aiki sojojinmu na ceton rayukan mutanenmu manyan fashe-fashen ajiya talata sun faru ne a wani wurin ajiyar makamai da ke maiskoye karo na biyu cikin mako guda da tashin bama bai mai a sansanonin rasha a yankin da ta kwace a shekarar 2014 shugaban kasar koriya ta kudu yun suk yol ya faɗa a yau laraba cewa gwamnatinsa ba ta da wani shiri na mallakar makaman nukiliya na kanta yayin da koriya ta arewa ke ci gaba da haɓaka makaman nukiliyar ta kuma duk da cewa har yanzu koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami guda biyu da ake kyautata zaton masu iza kansu ne zuwa cikin tekun a wani sabon salo na bayyana karfinta ta fuskar mallakar makamai kiran da yun ya yi ga pyongyang da ta koma ga tafarkin diflomasiya da nufin musanya matakan kawar da makaman nukiliya don fa'idar tattalin arziki ya zo ne sa'o'i bayan da sojojin kudancin kasar suka gano cewa koriya ta arewa ta harba makamai masu linzami daga garin onchon da ke yammacin gabar teku zuwa cikin tekun hafsan hafsoshin sojojin koriya ta kudu bai yi wani karin bayani nan take ba ciki hadda yadda makaman suka tafi. Ofishin Yun ya ce daraktan tsaron ƙasar Kim Sun Han ya tattauna da wasu jami'ai kafin ya yi jawabi ga manema labarai a wani taron manema labarai da ke duba shirye-shiryen sojojin kudu. To labaran duniyan kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. kamar yadda aka je jamhuriyar niger da libya sun rattaba hannu kan wata muhimmiyar yarjejeniyar kasuwanci wadda ta hada da kafa wata katafariyar tashar jigilar ruwa ta kan tudu a niger wadda ake hasashen har ma wasu kasashen za su amfana da ita حميد محمود غريكا yayin ziyarar da wata tawaga ta kasar Nijar karkashin jagorancin gwamnan jihar Agadez da suka kai a kasar Libya suka cimma yarjejeniyar kasuwanci a tsakanin su kasashen biyu na Nijar da Libya da suka raba iyakoki a arewacin Nijar sun rattaba hannu ne da ke zama wani kokari na kara daukar zumunci da kuma sauƙaƙa harkokin kasuwanci da ma sauran fannonin tattalin arziki a tsakanin su samar da tashar jigilar kayayyakin da ba ta ruwa ba na daga cikin matakai na farko da kasashen biyu suka mai da hankali a kai Muhammad Abubakar Turawa wanda yana na cikin tawagar da suka kai ziyara a libya ya yi ƙarin haske kan yarjejeniyar dama ce wadda za ta ba da bunƙasa da kasuwanci tsakanin kasashen laraba da ƙasashen turai daga arewa zuwa kasanmu da sauran ƙasashe na afirka da ke kudu da sahara mun tattauna suna son a ce abin an yi shi a gaggauce suna shirye kuma suna nema mu daga gare mu wasu ɗan eh, bukatoci su haraka sauƙaƙar da wucewar kaya ga ƙasashen namu guda biyu su sa tsaro su sa ido bisa kan kasuwanci ya ƙara bunƙasa tsakanin ƙasashen tuni dai shugabannin 'yan kasuwar a nijar suka yaba da matakin da kasashen biyu na rattaba hannu kan yarjejeniyar kasuwanci a tsakanin su musa sabitu mamba na ƙungiyar 'yan kasuwa a nijar mu 'yan kasuwa ba ƙaramin ci gaba ba ne a ƙulla yarjejeniyar yarjejeniya ta kasuwanci tsakanin Nijar da Libya. 'Yan kasuwanmu su je Libya su sayo kaya su kasu jamhuriyar Nijar, mu kuma 'yan Libya su zaka su sai kaya a nan kasanmu su kai su Libya. Kenan abin za a samu tattalin arziki ya bunƙasa kuma tsadar rayuwa ta rage. Kenan wannan yarjejeniya gaskiya idan ta tabbata ba ƙaramin horin ciki ba ne gare mu a ce kayayyakin mu da kasashen Laraba za a cuɗanya kasuwanci. koyaya al'umma ke kallon wannan sabuwar yarjejeniyar tsakanin kasashen Nijar da Libya? ga dai wasu daga cikin su. Sunana Abdul Malik. Yarjejeniya tsakanin Libi da Niger abu ne mai kyau saboda wannan in da ake so a yi. a aka yi shi vraiment zai taimaka fiye da yadda mutane ba sani ba. A aka yi shi dole iko sai ya sa ido busa. Duk abin da za a zauwa ya sa abin da ya shigo. Sunana sabu Abubakar. Gaskiya garjejeniya ta kasuwanci mai kyau ce in an yi ta. Babban matsalar Libi kenan ce. An muka samu aka yi ta ai wannan gaskiya mu abu ne mai gyara mu kwarai. Kenan wannan abu in dai yin shi za a yi gaskiya mu kowa jin daɗi. Masana dai na ganin rashin samun zirga-zirgar jiragen sama na kasuwanci tsakanin kasashen biyu na iya kawo cikas ga harkokin kasuwanci tsakanin kasashen Hamid Mahmud, murya Amurka daga Agadez, Jamhuriyar Nijar. A da Hamid, daga Nijar kuma bar mu je Ghana inda batun tauye 'yancin 'yan jarida ko kuma wuce gona da iri da wasu 'yan jaridar kan yi ya sake kunno kai wannan karan ƙungiyar 'yan jaridar kasar ce ta sa kafar wando guda da wata masarauta bayan da ta hana wani gidan rediyo halartar bikinta saboda a cewarta wasu wakilan gidan rediyon ba su wato ba su ambatan sunayen sarakuna da girmamawa su dai 'yan jarida na alakanta matakin masarautar da tauye 'yancin jaridanci da ake ta magana a kai a yayin da kuma masu kare sarakunan ke cewa wasu 'yan jaridar ne ke wuce makaɗi da rawa Daga Accra ga Idris Abdullahi da cikakken rahoton. a yayin da shugabannin gidan rediyon a da suka ga babu sunan gidan rediyon a cikin jerin kafofin yada labarai da aka gayyata don bikin gargajiyar asafatu fiyami karo na tamanin da biyar domin kuwa tashar rediyon na yada bikin gargajiyar tun fiye da shekaru ashirin da suka wuce da suka nemi sanin dalili sai majalisar ta rubuta wa rediyo a da wasiƙa da sa hannun shugaban shirya bikin cewa ba su yarda tashar ta kafa tanti a wajen bikin ba sarakunan gargajiya ba za su yi intabiyu da tashar ba kuma kada a ga wasu 'yan jaridu al'adu uku da suke shiri a wannan gidan rediyo a wajen bikin daga cikin dalilan da masarautar ta bayar shine cewa suna kiran sunayen sarakuna ba da lakabin sarautar su ba kuma suna ingiza al'umma da su yi bore ga sarakunansu matakin da masarautar ta ɗauka bai yi wa ƙungiyar 'yan jarida ta gane daɗi ba shugaban ƙungiyar albert jumfo ya ce the gj believes the imposition of restriction on the radio station and its reporters is unjustifiable in fact it is an affront to press freedom gj ta yi imanin cewa takunkumin da aka sa wa gidan rediyon da masu kawo rahoto bai dace ba hasali ma ta tauye haƙƙin 'yan jarida ne kamar yadda sashe na ashirin 21 ɗaya cikin baka a cikin baka da kuma fa cikin baka na kundin tsarin mulkin ƙasa kasar Ghana na shekara 1992 da kuma sashe na 19 na yarjejeniyar ƙasa da ƙasa kan 'yancin 'yan adam. Ya ce cikin girmamawa majalisar gargajiyar ada ba ta da horumin sanya irin wannan takunkumi ga rediyon ada da ma'aikatanta kuma lalle za ta sa ran 'yan jarida guda uku da ta bayyana sunansu a cikin wasikar su cikin hatsari. A wata hira ta musamman da kafar yada labarai ta Joy da ke yada shirye-shiryenta daga Accra ta yi da shugaban kungiyar gidauniyar 'yan jarida ta Afirka ta yamma Suleiman Brema ya ce. It certainly is an incident of press freedom violation, and not just that, but also uh, an infraction to the fundamental rights of the ordinary people of Accra to access information. Tabbas lamari ne na take haƙƙin 'yan jarida, ba wai haka kawai ba, har ma da tauye haƙƙin al'ummar Ada na 'yancin samun labarai. sai dai sarki lamido jibril sise tsohon dan jarida ne kuma basarake ne ya nuna cewa duk da yake akwai yancin fadar albarkacin baki haka kuma ya kamata dubi haƙƙin gargajiya rashin dai fahimtar juna ne aka samu kuma gaskiya wasu manema labarai wani lokaci sukan wuce gona da iri sukan yi wa masarautu na gargajiya kallo na hadarin kaji da kuma yi neman yi wa wasu sarakunan ma masu fadiyaji shiga hanci da kudundune da dai sauransu to kuma sarakunan na gargajiya kun san yadda al'amarin gargajiya ke su kuma za su yadda a yi wasa da abin da suka gada daga kaka da kakanni ba kuma a fahimci cewa inda yancin wane ya kare ya tsaya na wani ya soma ko da ana batu na batun yancin faɗin albarkacin baki a dubi yadda za a yi abin kai ya safi eh, mutuncinmu da darajan abin da muka gada da kakanni a nan gaba kuma mu rasa turmin daka tamu. Abdullahi Shamun Bako shi ma ɗan jarida ne. Sarakunan sun nuna dalilan da ya sa ba su gayyace eh, tashar Adan rediyo din ba da eh, sabili da cewar suna rena musu hankali kuma ba sa daraja su da zai sauransu na ga wannan ba shine ya zamo hujja ta gaban ba ya kamata su sarakunan san cewa in yan jarida ko tashar ta yi musu laifi a duba da za a daidaita lamarin saboda a kashin gaskiya tashar ta fi kusa da su kuma wani abu ne na garin in ya taso su ne wanda ya kamata su ɗauka su yada kafin a kai ga ɗaukacin wasu tashoshin su zo game da kiyaye rayuwar yan jarida ukun da masarautar ta ambaci sunansu shugaban kungiyar yan jarida na ghana ya ya bayyana cewa an tattauna hakan da shugabannin hukumar 'yan sandan Ghana domin ba su kariya yadda za su samu damar gudanar da ayyukansu na yau da kullum. Idris Abdullah Bako, sashen Hausa na muryar Amurka daga Accra, Ghana. A da Idris, yanzu kuma ga Hassan Umar Tambuwal da rahoto na musamman. sana'ar dusar da ake baiwa dabbobi kamar shanu tumaki da awaki da har ma da kaji wata sana'a ce da 'yan arewacin najeriya ke yi a sassa daban-daban na jihohin kudu maso yammacin najeriya na ziyarci wani layin da ake sayar da dusa a birnin ibadan inda na tattauna da masu wannan sana'a ta dusa abubakar aliyu me ya ka? sai da dusa tun wani lokaci ne ka fara wannan sana'a ta sayar da dusa to yau sana'a na ina ganin na shekara ashirin da fara ta to kuma ga lokacin da na fara ta gaskiya ana samu amma ga yanzu daga barar tahowa yanzu to abin nan mun ga yana ja da baya wata ran muna sai da biyar buhu wata ran mu sai da biyu to kaga abin mun ga ya ja da baya amma ga lokacin da mun ka fara har mota yana loda na kaina kanta hakan ga ko kuma rabin kanta duk ana zuwa a sai gare ni a bodija amma dai a nan ne ga kwastomomi na na can ba su biyo ni ba to kaga da wani shago nake na wani kaina yanzu ko karkashin wani nake to wannan dusa da kuna saidawa kwano-kwano ne koko buhu? Muna da buhu-buhu muna da kwano-kwano. To kwano yanzu abin da muka da shi da wuri naira ɗari ɗari ya koma da wuri ɗari da hamsin yanzu ya kai ɗari biyu yanzu haka muke da kwano. To me yasa aka samu ƙarin kuɗi ga wannan kwano wato ƙarin farashi? To abin da yasa in sai da naira ɗari ɗari nan kaga wani sai ya ce sai ai mai gyara ko da haka diba baka hita da kuɗin da ka sai da ba. To shi yasa an ka ƙara shi yasa mun kai wannan ƙarin. Yanzu idan ka ƙyasta a kana sai da kongo nawa to da wuri ga yini habuhu buhu ana sai suwa ga kongo cikin rani kongo nawa ne shi buhun ana samun 65 ana samun 64 kongo. to gaga yan ka sai shi akan jika jika ana dan hita da wani abu kawai ana sai da shi dubu bakwai shi yasa an kama shi jika jika nawa aka sai da muku da buhu ma nawa kuke sayarwa to yanzu abinda aka ba mu farashi ne dubu shida da dari biyar mu kuma mu sai suwa dubu bakwai me baka sha'awar shiga wannan sana'a ta dusa sana'a dusa gadon ta mun kai ga margayi alhaji baidu mun ka gade ta to kaga ko dole abin da ka gada ka idon ka bude gare shi dole kai shi sunana abubakar ya sana'a dusa ke tafiya a nan ibadan a gaskiya sana'a mu alhamdulillah gaskiya muna yin sana'a kuma alhamdulillah tana ci gaba kasuwan mu dina tafiya gaskiya da kan Allah kuna fuskantar wasu matsaloli a gaskiya ba matsalolin komai abin da muke fuskanta ba matsalolin komai kuma ana ciniki a ana ciniki alhamdulillah ana ciniki saboda yanzu daga damana ne kuma shanu ba ba samun su dusa ake sosai ba gaskiya ya da wanda muke yanzu dai alhamdulillah mun gode Allah wato kana nan cewa a lokacin rani an fi sayan dusa a alhamdulillah sosai ma an hitin dusa ga rani sosai ma saboda yanzu in an sa dusa ga komi zai yi a sako da ruwa kaga dusa za ta bi ruwa amma ga rani an hisa dusa gaskiya an hitin dusa yanzu masu yan kara ne kawai ke sayan dusa gaskiya kamar bayan shanu akwai wasu abubuwan kicin dusa kamar tumaki tumaki raƙuma da awaki ana disamba tumaki haka awaki haka sai kaji su su kaɗai ne ake sayar shi raƙumi bai cin dusa a nan ni gaskiya nan ibadan babu ban gan shi ba nan ni gaskiya kamar arewacin najeriya ana ba raƙumi dusa to wallahi ne kan ban sani ba gaskiya ban da nan birnin ibadan ka taɓa yin wannan sana'ar dusa a wasu jihohin arewa ko kuma kudancin kudancin najeriya a'a gaskiya iyaka ta nan ne nan ne kawai ni fara sana'ar dusa nan ne kawai gaskiya to me yasa ka shiga wannan sana'a ta dusa lokacin da na zo nan garin to lokacin yaya na ya sani a shagon shi gaskiya saboda dai yana taimaka mini dai in dan samu dai yan na abinci dai haka shi na sana shiga sana'ar dusa to tana biya ma bukata a alhamdulillah sosai ma tana biya min bukata masha Allah da a ce ka gaya ma masu sauraro irin abubuwan da kai a cikin sana'ar dusa me za ka ce a gaskiya alhamdulillah na ci abinci sannan na sa sutura mai kyau na sa abun da nake so ga jikina gaskiya alhamdulillah yan kanana kanana dai kuma da sana'ar dusa masha Allah na samu gaskiya tsakanin da Allah. Ga ka matashi wace shawara za ka ba matasa a game da wannan sana'a ta dusa? To ni dai ga gani gaskiya a ci gaba insha Allah za a samu. Ni sunana Sa'idu Musa a jihar Kebbi mai yama local game a garin Rohan na Gindi mazauni Ibadan a cikin Ostek. To sana'a dusa Malam Hassan Umar Tambol sai dai mu ce alhamdulillah don saboda an samu canji da dama. Canjin ko shine saboda mun samu wani ci gaba wannan ni'ima da ta samu kaga waɗanda wanda suka kiwo da dusa da shanun kasuwa ba za su ci dusa ba yanzu sai dai su sa ciyawa amma sai dai masu yankara kaɗan taɓa don haka da kan yaran sai zai sai da irin buhu arba'in ashirin sha biyar to yanzu kuma malam hassan aikin sai a hankali kamar a rana ɗaya kenan a rana ɗaya To yanzu kamar buhu nawa kuke saidawa a rana ɗaya? Su yana da waya ma an ce ma an bar da buhu ko da biyar wurin nan yana da wahala yanzu a ce an ɓasuwa don gidan namu ya je ya ɗauko ta ya kawo lokacin da ake cinikin nan sosai wasu ma jira suke yi. Akwai ma waɗanda suke hitowa daga arewa su zo nan su same mu su ce mu kira mai waga ya zo ya kawo musu a loda musu irin motar nan buhu ɗari ɗari da wani abu. Amma yanzu kaga saboda cewa ta samu ko ina kaga wannan kuma ya koru sai dai Allah ya nuna muna. Kamar nawa kuke sai da buhun da za a da lokacin da ana hada-hada eh to lokacin da ana sai hada-hada din na malam hassan ana sai shi ta kama irin dubu takwas gidan mu amma na akwai wanda suka sai su a tara a hali yanzu sakamakon wannan damana nawa ake sayar da buhun dusa to yanzu yanzu farashin ya sauka kasa don saboda da muna sai sai takwas takwas da ɗari biyar yanzu ga sun dawo da shi dubu shida da ɗari biyar kuma duk da haka din samun masayan kuma ya zan wani abin ga sai dai a yi ta addu'a Allah ya tabbatar da alheri da yake rahama ce Allah ya sauka su kamar wannan sana'a dusa kana iya tuna abubuwan da kai a cikin ta na gaba. alhamdulillah alhamdulillah malam hassan umar iya kat abubuwa na cigaba sunana eh, ali abubakar moje to sana'a ta ina sai da dusa a wace shekara ka fara wannan sana'ar dusa gaskiya na dan fara tun bodu ja ina sai da dusa ya kai ya kai shekara ashirin kuma da uku haka ina sai da dusa tun ana sai da ita naira talatin kamar kwano ko ko buhu buhu dai eh. buhun dusa naira talatin a lokacin ba hmm. insha Allah to yanzu ya sana'ar dusa ka tafiya a nan ibadan to alhamdulillah ana dan samu daidai gurgudu ko mina tafiya daidai to alhamdulillah an gode ma Allah sai ka sai ka san ita dusa lokacin ta lokacin baraji ne dubu ji ne sai dai a hankali hankali insha Allah kamar da damana da rani wani lokaci aka fi aka fi cinikin dusa a garani ya fi garani ya fi insha Allah garani ya fi ga damana ga damana babu jajayen sanu lokacin jajayen sanu aka cinikin dusa yanzu a lokacin da ana cinikin da sa kamar garani kana sai da kamar buhu nawa gari ne wani bai ana samun goma wani bai ana fi haka ana kai ma a asirin wani bai insha Allah to yanzu ga damana fa yanzu eh, kan ga damana wani bai a samu daya wani bai ma sai da ne haka to ya batun farashin dusa idan ka kwatanta tsakanin rani da damana eh to farashin dusa yanzu ka san komai yana ga kara kuɗi ne farashin dusa gaskiya yanzu yayi kuɗi sosai yanzu kusan buhu ya kai kusan dubu bakwai hannun mu haka muka sai su to amma a lokacin rani nawa kuke sai da buhu to ka san ba har to tabbata yi ada kamar bana ba bara ba tauke dubu biyar ba an kai da mana an ka ci bana ta kai dubu bakwai to kuna ciniki alhamdulillah an gode wa Allah menene dadin wannan sana'a gare ka to dadin da dai sai Allah da muna biyan bukatun mu muna ci muna sha muna ci ya mul alimu alhamdulillah shine dadin ta to menene matsalolin wannan sana'a kuma to dan matsaloli ba ta kamar misalin bati da aka sa cin kara shine matsalolin ana ci mana ya ita sa bashi ake sai ta a cikin kara ana sai to bashi sosai ana sai da kuma kudi hannu wani bi to da bashi da kudi hannu wani yahiya a ba shi yahiya to akwai zargin cewa kuna dan yi ma wato ita dusa miss da irin dusa hausa ba ta alkama ba mi za ka ce a ba miss mu wanka ta mu dusa da kamfani yake dauko ta ba magana miss a gare ta Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. To a gaishe ka sai kuma shiri na gaba. Wasanni a takaice. kevin Blackstone kasar ghana samojan ya zaku yana da burin ya taka leda a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 duk da cewar ya kwashe watanni goma sha shida bai motsa ko jikinsa a wajen mai shekaru 36 da haihuwa yana fatan ya taka leda a gasar cin kofin duniya na shekara ta 2022 duk da cewar ya kwashe kimanin watanni goma sha shida bai ko motsa jikinsa ba tsohon kaftin kwamitin na blasters ghana a irin kokari da ya yi wa ghana ya zira kwallaye da dama yanzu haka shi ke da yawan kwallaye na kasa da kasa a nan kasar ghana ya yi wasanni da dama na gasar cin kofin afirka sa'an nan ya samu shiga gasar cin kofin duniya a cikin wata hira da aka yi da shi ya ce a shirye yake kwarai da gaske ya yi wa kasar ghana wasa idan ya samu damar yin haka kenan ya shirya tsaf ya ce a shirye yake kwarai da gaske ya yi wa kasar ghana wasa idan ya ya samu damar yin haka kenan ya fara shirye-shirye tare da motsa jiki yadda zai samu shiga gasar yadda ya kamata shi dai fatarsa ya samu zuwa gasar ta cin kofin duniya yadda zai taimaka wa kasar ghana ya kara da cewar A shekara ta 1994, Roger Milan ɗin ƙasar Kamaru ya dawo daga ritaya ya buga gasar cin kofin duniya. Sai gashi ni ban yi ritaya ba tukunna ban sanar da murabusin ɗina ba. Duk da cewa na shafi kusan shekaru biyu a yanzu ban taka leda ba saboda raunukan da na sha samu. Kuma ina son in shiga motsa jikina don haka na fara samun horo ɗin. Bukata ta in dawo cikin ƙari yadda jikina zai amsa wa buga ƙwallon ƙafar sai dai har yau dangane da batun a samu wajen din tsohon dan wasan kwallon kafar kasar ghana christian ce ya ce ya yi ra'ayi da a yi amfani da samu wajen a gasar kofin duniya da za a yi a kasar qatar ya ce wannan zai taimaka ainin saboda kwarewa da kuma ilimi da baiwa na kwallo da ubangiji allah ya yi wa asam wajen sai kuma labari da ya shafi house of oak kungiyar house of oak ta samu rajistan sabon dan wasa wato tsohon kamtin din kungiyar kwallon kafar wafa mai suna kanadu yedum yanzu haka dai yedum ya rattaba hannu akan kwantaragin shekaru biyu da house of oak yadda zai samu sukunin taimakawa kungiyar tuni an yi masa rajista na wasanni da za a yi na afirka a gasar cup confederation cup tsohon dan wasan tsakiyar house of oak benjamin aifutu wanda labarai ke nuna cewar an yi iya kokari da ya dawo gida ya taimakawa house of oak labari da ke isowa sun nuna cewa yanzu haka dai wata kungiyar kungiyar kwallon kafar Saudi Arabia mai suna Al Taqaddumu FC ta riga ta samu tattaunawa da shi kuma ya rattaba hannu akan kwantaragin da zai ba shi damar taimakawa kungiyar. Da wannan muka iso karshen labarin wasannin Radwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A da Ridwan da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma a takaice. To a takaicen gwamnatin Taliban ta Afghanistan ta faɗa yau laraba cewa jami'an tsaronta sun kashe wani kwamandan 'yan tawaye da ke gudun hijira a wata musayar wuta da aka yi a kusa da kan iyakar iran ma'aikatar tsaron kasar ta bayyana mutumin da aka kashe a matsayin maulawi mahdi wanda ya fito daga kabilar hazara 'yan shi'a tsararru a kasar kuma ya shiga kungiyar taliban ta 'yan sunni gabanin su kwace mulki a bara daga gwamnatin afghanistan da ke samun goyon bayan kasashen duniya a wannan lokacin rundunar sojin amurka a nahiyar afirka africom ta tabbatar da cewa wani hari da amurka ta kai ta sama ta kashe mayakan alshabab fiye da sha biyu a somalia cikin wannan mako wanda shine hari mafi muni da aka kai wa kungiyar ta'addanci cikin watanni muryar amurka ta fara ba da rahoton harin ne a ranar litinin africom ta ce a wata sanarwa da ta fitar a yau laraba ta yi lugudan wuta kan 'yan ta'addar al-shabab da ke kai hari ga sojojin kasar somaliya a wani wuri mai nisa kusa da tidan a somaliya a ranar lahadi bayan fashewar abubuwa masu yawa a wani ma'ajiyar sojoji a yankin crimea da rasha ta mamaye shugaban kasar ukraine volodymyr zelensky ya gaya wa mutane da ke wurin da sauran sassan kudancin ukraine da su yi taka tsantsan su kuma guji wuraren da sojojin rasha ke ajiye harsashi da kayan aiki dalilan fashe-fashe a cikin yankin da aka mamaye na iya zama daban-daban musamman na yin amfani da fassarar da su kansu masu mamayar ke amfani da ita wato matakin rudu a cewar zelensky a cikin jawabinsa na baya-bayan nan amma dukkansu suna da ma'ana guda lalata kayan aikin 'yan mamaya harsashinsu sojoji da sauran kayan aiki To masu sauraro baki ɗaya abinda ya sawaka kenan sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya ni gabatar da shirin da Julie Lazarus Gresham wacce ta kuma haɗa shi da kuma injiniyan mu na yanzu Jonah Cummins ni Ibrahim Kalmasi Garba ke muku fatan alheri. wassalam.